wanda za mu yi amfani da waɗannan shekaru wajen ɗa'a gare ka wajen amfanuwar jama'a ta yadda za su amfani da mu muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya duba mu ya yafe mana laifukanmu da muke aikatawa da idanuwanmu da muke aikatawa da harsanmu da wanda muke aikatawa da gabanmu muna tawassali da wannan lokaci allah ubangiji ka yafe mana ka zaunar da wannan ƙasa lafiya ka kare mu daga waɗannan fitintunu allah ya yi muku albarka ya raya muku zuriya ku duk inda kuke masoya wannan gida na tilawa tv allah ya muku albarka muna soyayya ce tsakaninmu ta har abada kuma ƙauna ce tsakaninmu da ku ta har abada insha allah roƙon da muke ma allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan soyayya da ƙauna da kuke mana ya sa wannan ƙaunar ta zarce har jannatul firdausi Allah ya muku albarka mun gode mun gode mun gode babu adadin iya godiyar da za mu muku wallahi wallahi babu abin da za mu saka muku sai dai mu ce muku Allah ya muku albarka da ku da zuriyarku ya shirya muku da zuriyarku ya kare ku da dukkanin abin da kuke tsoro ya haɗa ku da duk alkhairin da kuke nema wallahi wannan shine tsakaninmu da ku al'ummar da suke kallo na a nesa da kusa da najeriya da wajen najeriya ba za mu manta ba muna ƙara jaddada wa mutane su yi haƙuri su yi haƙuri su yi haƙuri da mu domin aiki ne na al'umma kuma aiki ne na jama'a muke wani lokutan za mu saba ba mu sani ba wani lokutan mu 'yan adam ne za mu iya saba wa muna sani to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana ko muna roƙon ku duk wanda muka yi masa ba daidai ba ya yi haƙuri ya yafe mana mu 'yan adam ne kamar ku akwai lokacin da za ka yi wani abin ba a san ranka ba sai dai in abin ya fi ƙarfinka, akwai kuma abin da za ka yi wani da kuskure ne ba da gangan ba to da allah a yi haƙuri da mu kamar yadda muke jaddadawa shine akarami dai yana aiki kuma aikin da akarami yake wanda aka ɗauke shi yake yin wannan aiki gurare har guda biyu misali banda aikin tilawa tv to waɗannan ayyuka suna da buƙatar lokaci wanda aka ɗauke na haƙƙi ne a kai na in sauke wannan haƙƙin na albashin da ake biya na a lokutan da suka bani shi yasa za ku gana ce za a kira mu daga karfe 11 na safe zuwa 4 da rabi na yamma wannan shine lokutan da na nemi alfarma a wajen aiki kuma aka bani in dai ba ina cikin aiki ba ka kira ka ci wayar a kashe ko kuma wani abu makamancin haka in ba wannan lokacin ba sauran wancan lokacin akwai aikin da muke a wannan lokutan daga karfe hudu da rabi zuwa shida wanda wannan aiki ne wanda ya shafe mu shaksi sannan kuma da daddare mun bar ma iyali su ma suna da haƙƙi a kanmu don allah don girman allah a yi haƙuri a yi haƙuri ba muna yin wannan abin bane don mu ɓata ma wani abu na gaba sai wanda suke tura saƙo ta whatsapp mutum zai tura saƙo ta whatsapp zai kira ko kuma ya ce ba na tura maka sako ba baka gani ba ne ko baka duba ba ne sai muga bukata yake kuma masoyi ne da ba bukata yake ba kuma masoyi ba ne ba zai ma shiga channel din namu har ya ga lambar mu har ya dauka har ya kokarin ya tuntube mu ba to muna ba ku hakuri da muke yi shine duk lokacin da za a tura sako ta WhatsApp ko ina ne daga ina aka tura shi in zai yi sati ba a bude ba abin da nake ba ku hakuri shine ku yi hakuri za a bude tsari ne na adalci babu yadda za a yi yau da nake magana nan ka tura sako ta whatsapp akwai wanda ya tura tun shekaran jiya kai sai a zo a buɗe naka a yi maka magana shi wancan da ya tura tun shekaran jiya ba a buɗe ba ba a bashi amsa ba so idan kuka tura sako muna komawa ne karshe mu ga wayin last wanda muka yi magana to daga nan za mu ɗauko mu taho mu taho har sama muna fatan a fahimce mu a nan kuma a yi mana kyakkyawan fahimta wannan shine tsarin da muke sannan text message na sms wanda shi ma muke amsa zalika shi ma kamar wancan ne dole ne aka tura sako za mu koma ƙasa mu dudduba mu ga abin da ya kamata sannan wanda za mu ba mu ta amsa mu ba shi wanda za mu ce ya kira za mu ce ya kira mu kamar wanda suke tura sako ta wasan, akwai lokutan da idan mutum tura sako zan ce ya kira za ga an ce kana iya kira mu lokaci kaza to sakon babban mu wanda shi ne mu ji sakon daga bakinka akwai sakon da ba za yi ka kira ba misali mutane da suke wasu ƙasashe a nan whatsapp din za mu yi ta mu dandale ta in ba ciniki ne in ba shawara ne duk a yi ta nan akwai kuma wanda in mun lura dan najeriya ne kai za mu ce ka kira mu saboda akwai abubuwan da muke so mu ji daga wajen ka domin samun biyan bukata muna fatan a yi mana kyakkyawan fahimta shi ma a wannan bangaren allah ya mana albarka sannan abu na gaba akwai mutane da suke turo sako na taimako wanda ake taimaka ma al'umma da abin da ya sauwaka muna miƙa muku gaisuwa da fatan alkhairi allah ubangiji yadda kuke damuwa da damuwar mutane kuma allah ya damu da ku al'amuranku wa'annan mutane ƙasashe ne wanda zan ambata ba don sauran ba su yi ba musamman wadda ta cire tuta a tun lokacin da muka fara wannan shirye-shirye na taimaka ma al'umma da sutura da abinci ita ce kasar amurka wato kasar amerika mutanen amerika su wa'anda suke zaune 'yan afirka da 'yan cikin amerika ba wallahi sun ba da gudunmuwa matuƙa gaya abin mamaki tun da muka buɗe wannan tasha suna ɗaya daga cikin mutanen da suke turo da kuɗaɗe wallahi ana siyan abinci ana raba mutane ko kuma su ga mun sanar da wani abu wanda wani yake bukatar taimako suna ɗaya daga nan gaba gaba da za su turo dala a je a canza a ba mutane allah ya muku albarka ƙasa ta biyu da take biye da ita a baya ita ce ƙasar Kanada. makwabciyarta su ma sun taka rawa wato gaya wajen taimaka ma al'umma su turo mun ni kuma in bada ƙasa ta uku ita ce germany germany su ma sun turo da taimako a taimaka ma al'umma ƙasa ta hudu ita ce italy italy su ma sun ba da gudunmuwa matuƙa gaya wajen ba da shawarwari da kuma ba da taimako a taimaka ma al'umma sai ƙasa ta ƙarshe ita ce ƙasar ingila ita ma akwai wanda suka tuturo da sakonni da sirri da muka yi wanda ba komai bane muna gaya muku idan ana neman taimako ko ana muna sai mun zo mun faɗa akwai abin da muke yi tsakaninmu a wato wani dan gida da muka yi wanda suke taimaka ma al'umma wanda idan mutum yana neman taimako za mu ba da lambar shi ga ɗaya ga cikin wanda muka san suna taimakawa su can za su yi magana su su taimaka mu ya dai wanda ya biyo ta hannun mu ya kira mu ya ce mana ga abin da aka yi masa ga abin da aka yi masa Allah ya muku albarka ya saka muku da alkhairi ya kuma karba muku wannan ibada ta mu sannan mu da suke afirka musamman masoyan mu na ƙasar libya akwai masoya matuƙa sosai sosai matuƙa suna da yawa ban san su ba ƙasar libya Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi akwai mutanen kasar Nijar yan uwana su ma masoya wannan gida akwai kasar Burkina Faso sannan akwai kasar Ghana akwai kasar Cameroon ba wai duk sauran ba su taka rawa bane sai dai a lokutan da muke da shi bai yiwuwa mu haɗo sai dai gaba ɗaya muka jan tun farko duk inda wanda suke kallon mu a wannan bagire na tilawa tv allah ya muku albarka sai ƙasar ta ƙarshe wanda ita ce ɗaya ita ma wanda take ba da gudunmuwa ga neman taimako da da yawa akwai wanda har kullum idan muka faɗi neman taimako za su bada shi ne ƙasar saudiya hausawanmu da suke saudiya allah ya muku albarka allah ya sa ku gama da iyayenku lafiya in suna rayu allah ya sa suna rayu ku da su lafiya idan sun riga mu gida gaskiya allah gafarta musu ya shiya muku su da yau akwai ta baiwa allah wanda kusan kullum ta ƙarshen wata wallahi sai ta turo da kuɗi ta ce da allah mala a sa a ba mu rayu a ba mu rayu ƙasar saudiya hausawanmu da suke can Allah ya muku albarka ya saka muku da alkhairi wannan tasha ba za ta manta da ku ba kuma kamar yadda kuke mana addu'a mu muna muku addu'a waɗanda suke da aure a cikin ku Allah ya karɓi auren ya yi masa albarka wanda ba su da aure Allah ya ba su mazaje na gari wanda suke da yaya Allah ya shirya muku da su muna muku fatan alkhairi a wannan shine dan takaitaccen bayani da zan yi akan abin da ya shafi tilawa tv a ci gaba da bibiyar wannan tasha da ba da shawarwari da lakin da sharing da ɗaukan bidiyoyin da muke sawa na amfani ana tura ma al'umma domin su ma su ƙaru da shi muna muku fatan alkhairi ni da naku har kullum shu'aibu ibrahim akarani abu khadija ma'assalam